Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a barkanku da wannan lokacin barkanku da sake saduwa. Uh, labaran da muke tafe da su ko kuma zancen da muke so mu yi da ku shine tsohon shugaban ƙasa ya gudu ya bar ƙasa wato Muhammadu Isu Alhaji Muhammadu Isu baya ƙasa. kun san kwanan bayan an yi magana guda biyu akan cewa ya tafi Addis Ababa daga baya aka ce ya tafi Senegal duka wannan karya ne babu inda ya je lokacin duka yana nan shine da yan jaridun shi ke ta wasa da hankalin mutane don dai su ga reaction din mutane menene mutane za su yi in ma an ce ya tafi zan nuna muku hujjojin da kyau misali nan ku duba wanga hoton shine aka nuna cewa ya tafi Addis Ababa to kun ga wanga hoto ku kalla da kyau gashi nan ga ranar wata kamar 2024 cewa ya tafi Addis Ababa to bari in nuna muku irin wannan hoton kuma tun tara, shi da kanshi cikin shafin shi ya dora shi kun shi, gashi kenan alamu ne na wasa da hankalin mutane wannan ta yadda ya ta ƙarshe ita ce kuma ga ta nan kuna gani daga nan bai sake hita ba bai sake dawowa ba bai sallah gida ba don ku ga bugan shi sallar idi ba bai sallah gida ba ya samu can ya laɓe wannan wurin muna roƙo da wanda suke gida su bincika mana zaki ha ya gudu eh, ya gudu ya bar ƙasa insha Allah waɗansu marasa kishi a cikin jamhuriyar Nijar suna tozarta kansu. Menene dalili na na cewa suna tozarta kansu saboda a yanda muke gani wannan tafiya ta juyin juya hali. Mun ji wasu gurɓatattun mutane suna hutawa suna zage-zage a kan rezo sosiyo na cewa ai Nijar shinkafa ta yi tsada, menene ya yi tsada, menene ya yi tsada. to dan Allah da annabi yan uwana yan Niger duk wasu dan gwagwarmaya mai son Niger in yaga wannan bidiyon ya fartajen zan koro muku bayani ku kalli bidiyon nan ku saurare na har ƙarshe insha Allah za ku ji bayani akan irin waɗannan gurɓatattun mutane na farko dai abin da nake so in yi bayani akan shi shine a cikin Niger faɗin Niger kaf a gaya mini ma'aikacin da bai samu ba kuɗin albashin shi na wata ko wanda yake bin gwamnati bashin kudin albashi na wata baya da haka nan su kuma duk wani ɗan kasuwa ya zo ya yi mun bayanin cewa eh bayya samun abin da zai ciyar da gidan shi duka waɗannan mutanen sai dai su haɗu ƙarya amma wallahi iya daidai gwalgwado in kasuwanci kake kana samun daidai gwalgwado abin da za ka ci ka sha ka ruwa ma kanka asiri idan kuma kai mazaunin banza ne wanda baka aikin komi to ta ya za a yi ka samu kuɗi idan kuma kana cikin ɓarayin da aka kora ta yaya za ka samu kuɗi na farko dai abinda da nake so in gaya ma mutane ba zai taɓa yiwuwa ba a ce za a yi juyin juya hali neman 'yanci a ce kawai haka nan cikin jin daɗi kawai ka samu 'yancin ka bai yiwuwa kenan da haka ina jan hankali ga 'yan uwana 'yan Nijar eh shinkafa ta yi tsada nawa ne ta ƙara a cikin kuɗinta a cikin kuɗinta duka da ta ƙara bai kai wimil ba to don Allah dan annabi yan uwa yau a ce ko gidanka ne ya ɗan samu matsala katanga ta tsage dole ne sai ka zamuna ka gyara tukun ɗakin nan zai koma daidai yau muna cikin juyin juya hali waɗannan bayan allan sojojin suna yin iya ƙoƙarinsu na gani dare da rana ba su kwanta ba suna neman abin da zai kawo mana 'yanci da daraja da ci gaba a cikin ƙasanmu. amma duk da wannan ƙoƙari da suke wasu sai ka ji suna hutawa suna kukan ƙarya abin da bai kamata ba ina kira gare mu 'yan Nijar mu san da cewa Nijar dai ƙasan mu ce wallahi idan ta gyaru mu ne idan ta ɓacin mu ne kuma kuna da wata aƙida 'yan Nijar ta ku duk wani abu na jin daɗi so kuke zo a gare ku ba ku damu da bayan ku ba mu kuma wannan gwagwarmaya da muke wallahi ba dan kanmu ba muke muna yin ta ne dan bayan mu wahalar da muka sha da matsin da muka sha da bautar da mu da aka yi kaɗiyan mu da jikokin mu su isko wannan abu duk mai jiran shi wai wannan juyin juya so ne yake ga ci gaba akan shi shi ya ji daɗin shi ya hudu wannan abu a ran shi ba lalle bane ba yau duk wani ci gaba na duniya waɗanda kuke bege wallahi waɗansu suka kashe suka sai da rayukansu suka ɓata lokacinsu don suka sama musu yanci kenan don haka muna kira a gare ku 'yan Nijar wallahi wallahi wannan damar da ta samu gare mu in kuka bari ta kubce mana na rantse da Allah kuma a nan da shekara ɗari ba mu samu irin wannan dama kar ku manta bare mai nasara ya yi yunƙurin wannan abin Tan mamadu ya yi yunƙurin wannan abin kun san sarai abin kirki ne amma ba a bar su ba tanji an shiɗe shi cikin walakanci har ya mutu yana susin Nijar bare kashe shi aka yi saboda kishin Nijar waɗannan bayan Allah da suka zo su muna fatan Allah ubangiji ya ƙara musu tsawon rai Allah ubangiji ya ƙara musu tsawon rai su riƙe mana ƙasanmu kuma Allah ubangiji ya ba su sa'a wannan aiki da suke ɗauko don ci gaban Nijar Allah ubangiji ya taimake su Allah ubangiji ya ba mu sa'a da rabo kuma duk wani wanda bai gane ba da wannan abin dan Allah ku yi haƙuri. ci gaba ba zai taɓa samuwa ba kawai cikin ruwan sanyi yau wannan ɗan shinkafa da ta yi tsada suna nan suna neman yaya za su yi su kawo muku sauki kenan dan Allah dan annabi ku ɗan yi haƙuri? an san da cewa E! in abin da ka saba samu ka gaba baka same shi ba akwai zahi amma sai ka tuna kai kuma darajar da ka samu da ci gaban da ka samu a cikin ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jinjina ta musamman ga mu mai albarka cnsp muna jinjina muna ban godiya mu na 'yan ƙasa 'yan nijar saboda mun ga ana kulawa da harkoki abin da ya kamata cikin ƙasa ta nijar sai dai ko da yaushe mu talakawa ba mu gajiya da ƙorafi eh, kirana ga cnsp gwamnatinmu mai albarka a ba da ƙarhi bisa ga harakokin tsaro saboda ƙasa ba ta ci gaba sai da tsaro samun arziki ƙasa bai yayi sai da tsaro ƙasa ba ta samun development sai da tsaro noma ko kiwo bai yayi sai da tsaro saboda yanzu wuraren da suke fama da wannan tashin hankali kaga babu noma gare su babu kiwo gare su ana kwashe musu dabbobinsu barai na kwashe dabbobi da sunan 'yan ta'adda suna tahiya suna saidawa sun bar mutane sun ɗaiɗaita musu waje duk wata ƙasa ta ci gaba dole sai da tana da tsaro ne sannan wannan ƙasa ta ci gaba kiran mu ga gwamnatin mu mai albarka a hiba da ƙarhi duk wani abin da za a yi cikin Nijar to a hiba da ƙarhi bisa ga harkar tsaron ƙasa saboda ƙasar mu ta Nijar ta fada cikin harakokin 'yan ta'adda sai mu ce alhamdulillah da muka samu sojojinmu jajatacci suna ƙoƙari sosai Allah subhanahu wata'ala Allah ya karfa ƙasar mu ta Nijar Allah ya haɗa kawunan mu 'yan Nijar wannan sako ne muke ga CNSP Allah ya haɗa kan mu 'yan Nijar Allah ya tsare mu na kasar mu amin ya hayya ya qayyum